Zaɓe wata harƙalla ce mai matuƙar sarƙaƙiya a faɗin duniya kuma haka abin yake a Najeriya. Nan da 'yan kwanaki ne 'yan Najeriya ƙasa mafi girma ta fuskar demokuraɗiyya a nahiyar Afirka za su kaɗa ƙuri'a domin fitar da shugaban da zai ja ragamar ƙasar shekaru hudu masu zuwa a wani zaɓe da ake ganin sai an kai ruwa rana a cikinsa. Najeriya na fuskantar ƙalubale da dama da suka haɗa da matsalar tsaro, rashin aikin yi da kuma uwa uba ta taɓarɓarewar tattalin arziki. 'Yan takara goma sha takwas ne ke neman shugabancin Najeriya kuma dukkansu sun yi alkawarin za su kawo ƙarshen wa'innan matsaloli. Amma ta yaya ake cin zaɓe a Najeriya? Ga waɗanda suka fara siyasa a yanzu, kasancewar kasancewarka namiji hakan zai taimaka maka matuƙa. Kamar dai sauran ƙasashen duniya, a Najeriya ma mazaje ne suka mamaye fagen siyasar ƙasar. Ba a taɓa samun mace da ta yi shugaban ƙasa ba ko kuma ta yi mataimakin shugaban ƙasa. Domin haka, akwai ƙarancin wakilci na mata a nahiyar. Al'ada, addini, barazana da cin zarafi suna daga cikin manyan abubuwan da suke sanya mata yin baya a siyasar Najeriya. cikin duka 'yan takara da ke neman mukami a siyasance a 2023 kashi goma ne kawai mata kuma mace ɗaya ce tal take neman takarar shugabancin najeriya in kana son cin zaben na farko dai kana buƙatar kuɗaɗe tsabar kuɗi masu yawa ba fa 'yan kaɗan ba yana da wuya a iya ƙa'ide cewa naira kaza ne za su ishe ka neman zaɓe amma an yi ƙiyasin cewa tun daga farkon zaɓe har ƙarshen shi ɗan takara zai iya kashe sama da dala Amurka biliyan biyu. Bar dai ne dalla-dalla ta yadda za a iya ganewa. Ana fara neman matsayin shugaban ƙasa ne a Najeriya daga mataki na zaɓukan fidda gwani. Amma kafin nan sai ɗan takara ya sai fom na tsayawa takara a ƙarƙashin jam'iyya. Kuma kuɗaɗen da ake siyan wannan fom ba na wasa ba ne. Misali, kuɗin siyan fom ɗin takara a ƙarƙashin jam'iyyar APC ya kai naira miliyan ɗari. kusan dala Amurka dubu ɗari biyu da talatin. Ya ninninka kuɗin da aka amince da shi a matsayin mafi ƙarancin albashi a ƙasar. Ko da yake jam'iyyu da dama a ƙasar sun ce sun yi rage musamman ga matasa da ke neman takara kuma ciki har da APC. Amma masu bukata ta musamman da mata sun ce miliyoyin kuɗin da aka sa ya sa ba za su iya neman kowane matsayi ba a siyasanci. Kuɗin ba su ƙare ba iyanan. Sai ɗan takara ya nemi ƙuri'ar delegate lokacin da yake neman zaben fitar da gwani a ƙarƙashin jam'iyyu. Idan ɗan takara ya gama da delegates, to kuma akwai kuɗaɗe wanda zai yi yaƙin neman zaɓe da su a faɗin Najeriya. Duk da yake hukumar zaɓe ta Najeriyan INEC ta sanya dokoki da suka ƙayyade yawan kuɗin da za a iya kashewa a lokutan neman zaɓe. Amma ba a fiye amfani da waɗannan dokokin ba a ko da yaushe. A da sha tara. sai da manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu suka karya waɗannan ƙa'idoji na kashe naira biliyan ɗaya a lokacin yaƙin neman zaɓe sai dai babu hukuncin da aka yi musu a bara kuma inec ta ƙayyade naira biliyan biyar a matsayin kuɗaɗen da ɗan takarar neman shugaban ƙasa zai iya amfani da su a yaƙin neman zaɓe duk da cewa kuɗi na da matuƙar mahimmanci sosai amma ba su kaɗai ba ne suke kai mutum ga lashe zaɓe a najeriya a najeriya wa ka sani Wa ya san ka yana da matuƙar amfani sama da abin da ka sani a kanka to fa anan ne siyasar ubangida ta shigo lamarin a mafi yawan lokuta iyayen gida ba sa shiga cikin siyasa har su takara amma kuma su ke nuna wanda suke so iyayen gida na amfani da kuɗaɗensu na kansu da kuma ikon da suke da shi wajen cewa wanda suke so ya ci zaɓe. Wasu na cewa iyayen gida na zaɓen ɗan takara ne wanda za su iya juyawa kuma ya biya kuɗaɗen da suka kashe lokacin da ya ci zaɓe. Duk da cewa abubuwan da iyayen gidan ke kashewa masu yawa suna yi ne a sirri, amma tasirin su kuwa yana fitowa a zahiri ana ganin shi. Duk da haka, kana buƙatar abin da ya fi wannan domin cin zaɓe. A ƙasar da take da ƙabilu masu yawa da kuma addini masu dama, ƙabilanci da addini abubuwa ne da tasirinsu ba zai iya misaltuwa ba a harkar zaɓe. A wajen 'yan Najeriya ma suna da mahimmanci. Jama'a da dama suna yin zaɓe ne la'akari da addini ko kuma ƙabila. ana zargin duka 'yan takara da amfani da waɗannan abubuwa. Najeriya dai na da ƙabilu sama da ɗari biyu, tana kuma da manyan addinai guda biyu, addinin Krista da na Musulunci. Domin tabbatar da cewa babu wata ƙabila ko kuma addinin da ya mamaye iko, an fito da wasu tsari guda biyu. Yadda aka raba tsarin shugaban ƙasa da mataimakinsa a tsakanin shiyoyin Najeriya Don haka idan ɗan takarar shugabancin Najeriya ya fito daga kudanci kuma ya zama Kirista, to dole mataimakinsa ya zama musulmi daga kuma yankin arewaci. Abu na biyu shine tsarin karɓa-karɓa na mulki, wanda ke nufin shugabancin ƙasar zai riƙa yawo tsakanin arewaci da kuma kudanci. Masu fafutuka na ganin cewa wannan tsari ne mai kyau da kuma zai tabbatar da adalci. Sai dai masu suka suna ganin cewa ya saɓawa wa dimokuraɗiyya. kuma tsari ne da zai taimaka wa manyan ƙabilu kaɗai. Na ƙarshe shine kafafen sada zumunta, wato social media. Tun daga dubu biyu da sha ɗaya, kafafen sada zumunta ke taka muhimmiyar rawa a zaɓukan Najeriya. amma duk da haka suna haifar da rudani. Baya ga yakin neman zaɓe da kuma samar da bayanai da jam'iyyu ke yi suna zuwa su ɗauko hayar 'yan baranda domin ci gaba da yada farfagandarsu da kuma yada labaran ƙarya da na ƙanzan kurege. Duk da cewa irin waɗannan abubuwa sun saba wa ƙa'ida, amma babu wata doka ko kuma hukunci da ake gudanarwa a kansu. A baya, wasu na ganin kafafen sada zumunta ba su da wani tasiri a zaɓukan Najeriya, amma a wannan lokacin dole a yadda kuma shakka babu cewa suna da tasirin. A ƙarshe dai duka al'amarin zai ƙare ne a yawan ƙuri'u da kowace jam'iyya ta samu lokutan zaɓe. Wane ne zai lashe zaɓen Najeriya? 'Yan Najeriya ne kaɗai za su iya yanke hukunci.